to wadhkur ka ambata idh qulna laka lokacin da mun ka gaya maka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna rabbaka hada bin nasi ilman lalle Allah ubangijin ka ya kewaye mutane da ilimi ne wa qudratan kuma ya kewaye su da qudura Allah ya kewaye mutane da iko ne idan ya ga dama duk abin da ya ga dama gare su shi zai kasancewa kuma ya san komi da suke aikatawa idan ya yi niyyar sauƙaƙa musu kwahon fi ƙabdati suna cikin jin ƙatai idan ya yi niyyar azabtar da su kwahon fi ƙabdati suna cikin jin ƙatai to tun da yake abin na da allah ya san komi babal ka kai manzo allah yi da saƙon da aka aiko ka wala ta kaba ahadan kakka ji tsoron kowa inda ya aiki allah ne daure ka yi kakka ji tsoron kowa babu abin da ka faruwa sai abin da allah ya kaddara wa huwa ya asimuka minhu allah shi zai kare ka ya tsare ka daga sharorinsu wa man ta'adda mini wa wanda ya ta'addanci daga cikinsu ya so ya kawo wani cuta gare ka wa innahu yuhlikuhu in Allah ya ga dama shi zai halaka shi wa qara halaka sanadi da quraish bi badar kuma duk ya halaka ya quraishawa wajen ki badar duka su sai dai wanda bai ta ba duk wanda ya fita an halaka shi wajen yakin badar wa halaka amsalahu kuma ya halaka ire-iren su mawaqi'in mawaƙin katira a cikin wurare daban-daban na yaki wa innahu musamman wannan alkawari ne na Allah tabbatacce wanda baya canzawa alaman yashari'u bi takdibi ta ta ga duk wanda ke tsaurin kai ya ta ayoyin Allah madaukakin sarki to alkawarin Allah na nan na halaka shi idan Allah ya so ila mini kiyama har zuwa ranar kiyama alkawarin yana nan wa ma ja'alna ar-ru'ya a rainaka ba mu sanya mawarkin nan da muka gwada ma ita a ayanan muka gwada ma ita bayyane lailatul isra'i daren isra'i kun san abin nan daga mahaliki sai ya zama abin nan ya zama tahiya kuma aka yi da jiki ne tasmiyatu haro ya ce mata da aka yi mahaliki lokaci ya haɗa da zan da daddare ta ko da saya ya waye ha an yi an dawo shi yasa aka ce mata mahaliki don ta yi kama da mahaliki wasu rata ta kabiha da kuma gaggawa kwakwanta ta ka annaha manamun ta yi kama kamar ita mahaliki ne abin na ne ba mu ta wannan eh, a taka ta isra'ila mai ba illa tallin nasi sai dai ya zama fitina ga mutane ahalin makka wa'anda suke abin nan gobe a kun san mutanen makka ce san kai karya ne ba mai iya tashi bayan an shiga kwana daga garin makka ya tai baitul maqdis kuma ya dawo da sani suka ce ba gaskiya ne wartar da ba don wasu ma musulmi na amma da sun kai lamma akhbarahum bi asad da annabi ya ba su wannan labari don haka ba kowane labari aka bayo kowane mutum ba akwai wanda labari an san irin wanda ake bashi tun daga shi abin nan bayar da irin wannan labari ya sa wasu mutane sun yi ridda wa ma ji an shaidara ba mu sanya wannan abin nan yace almal'una wanda ake la'ana bil qur'ani a cikin alqur'ani ba kun cikin alqur'ani akwai iccen da ake ambatawa la'ananne wa hiya zakum shine iccen zakum allati tamutu bi asal jahil wanda shi iccen zakum wuta tana kone itace kuma tana kashe itace amma shi iccen mai saboda zama ne la'ananne shi in an ka zuba mai ruwa mutuwa haifu sai dai an hasa wuta ga musu ne sannan ya kama kun saboda yana la'ananne wuta daga kashewa amma shi ita aka kunna mai sannan ya kama fi asali ta yi cikin wata jihima tsakiyar ta yake fitowa ji an na hafi tunatar tallawa, mun sanya ta ta zama hitina ga kai. don sai su dora ciya bayyawa babu wani wanda ka iya shuka yace cikin wuta kuma iccen bai mutu ba alhali ko Allah ya riga ya shuka icen zakumi cikin wuta kuma iccen bai mutuwa saboda haka ya kalu lokacin da suka ce annaru ta harbu shidara wuta tana kona itace da kai da ta gita da ra'ayi ta tsire da ice bayan kuma tana kone shi wa nasabu Allah lillahi al'ajiza sun ka jingina ma Allah gajiya suka ce Allah ba zai iya ba an halki shajaratul jannati suka ce haba ai Allah bai iya halitta ice cikin wuta har abada Allah bai iya wannan alhali wa huwa qadiru ala aksar minhu Allah na da iko yayi abin da mai wannan yawa wa yuqawwihi abin da ke karawa wannan annan na'ama wato na'amatu nau'in abin na dabba mai kawa gudu to tablagu abin nan tablau aljamara takan iya ɗaukar garwashi ta haɗi wal hadida almuhma bin nar kuma abin nan da ƙarhe wanda an ka hasa da wuta ya yi zahi duk tana iya haɗe shi wala ya kuwa kuma sannan bai ƙone ta ba wa inna samdala akwai wata abin nan dabba da ake ce ma samdala ita ma kawa hudu gari ta wa huwa hayawanun duna sa'alabu wata dabba ce ta yi kusan girman abin nan dila amma ba ta yi girman dila ba ita ma dai kawa hudu gari ta yasa lizubin nari shi ma jin daɗi ya kai da wuta ya an kasa wuta sai shiga ciki ta da kiɗa kamar da dabbobi ka bai da laka a turda shi ma wannan kwaro abin a sandalu shi ma sai ya shiga cikin wuta ya dora wargi yana jin daɗi ya shiga abin nan a cikin wuta to a ashe kun gani wuta ba ita ka kuna ba wanda duka ga ta kuna Allah ne wata ala ya kone shi wayan kusu biya kuma wannan dabba a sandalu yakan ganna cikin wuta wayattakhadhu yi sa abin na manadil akan yi daga abin nan daga gashi ne akan diba a yi manadil wato jam'i na mandil wato kyallaye irin wa'annan da ake dan shahi zuwa da su fa iza rasahat idan abin nan kyallan ta yi dauda wa wasahat idan ta yi dauda dure hafi nari in za a wankewa ba sai an ɗebo ruwa ba hasa wuta dai aka sai a ɗauki kyallan sai a kada cikin wuta da an kada cikin wuta kamar ajima sai wuta ta canye duk daudar amma shi wuta ba ta cinye wa ya zuru wasafu sai dauɗa ta bushe wata buka abin da bai haliya sai kyallin ta tabbata kamar yadda take kuma idan kuka tsaya kuka diba nan ma mu ma abin nan har anan birnin kabe da sauran wurare wai umma a wai umma da salju minan nari ai kuna ganin ana yin kankara kankara ta ruwan sanyi minan nari da wuta aka yin ta kun ga ai ba da sanyi aka yin ta ba da wuta aka yin kankara saboda haka kenan duka waɗanda abubuwa ne da kowa yana iya dibawa ya gani kuma yana iya gane Allah na iya duk abin da ya ga dama wal mal'una an ce ma iccen nan la'ananniya na zakoni ai almagamuma wato wanda aka zargi iccen da ake zargi taqulu arabu laraba suna cewa li kulli da'amin darin duk wani abinci wanda yake cutawa laraba na cewa innahu mal'un saboda yana cutawa suna ne na abin da ke cutawa to ita wannan iccen tana cutarwa shi yasa aka ce mata mal'uniya wa nakhawifuhum biya muna tsoratar da mutane mushrikai muna tsoratar da su da wannan misalin iccen nan la'ananiya amma fa ma mu illa yanar kabira wa'azin da muka yi musu bai ƙara musu komai sai yanar ƙetare iyaka kuma yanar wanda a kabira babba mujawazatul haddi fihi ƙetarewa ga iyaka wato mun sanya musu wa'azi ya zama sanadiyya gare su na ƙara ƙetare iyaka ɓarnar da suka yi ɗaya in aka yi musu wa'azi su bari sai sun yi uku ko biyu kun ga fa yasuddu mu shaitan shaitan yana danne su anil imani biya ya hana musu imani cewa Allah na iya shibka ice cikin wuta kuma ya kama saboda Allah ba mutum na ba Allah duk abin da ya kaso cewa ɗaya kai kun kenan ko da aka diba wa abin ya zama Allah ba mutum na ba wanda ka tsaya shi kai yana hadawa kaɗan kaɗan hashi hada abubuwa to shi Allah ba mutum na ba da kalmar kun yake yin duk abin da yake ya Allah ka tausaya muna kai mana kyakkyawan ƙarshe da darajar wannan suna naka ko wannan sifa taka ta abin na ta kudurarka wato da kake yin duk abin da ka ga dama Allah ka kare mana imanin muka yi mana kyakkyawar ƙarshe wa iz qulna lil mala'ika wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa qala asjudu liman khalaqta tina wato lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka annabi Adam aka girmama shi annabi Adamu ya samu ɗaukaka amma kuma ya samu matsala ita ɗaukaka matsala gari ta saboda haka duk wanda Allah ya ɗaukaka cikin ya yi ƙoƙari shi ya hankuri ya ɗauka da maki da masoyi duk ɗai kakkacewa ni shi ya zaɓe ni da wanda ya zaɓe ka da wanda bai zaɓe ka ba hankuri wannan da ya zaɓe ka in ka tsaya shi dai an ka sai ya halaka ka wata rana shi wannan da ya zabe ka in ka tsaya shi dai an naka sai ya halaka ka wata rana amma in ya san kowa naka na to wata rana ko ya so ya halaka ka bai iya tsoro ya kaje saboda haka daukaka tana da daɗi amma kuma matsalolin tana da yawa sun ma isa da rada fi isa ce adam sannan ya shigo a cikin ambaton kisa adam ma shaidani tare da shaidan Allai a abin da allati badaratul adawa wadda wannan eh, alaƙa da ke tsakanin annabi adamu da shaidan ita ce ta shuka adawa bainal jinsai ne tsakanin jinsi biyu na mutum da na aljanu hatta la ya kadu banu adamu haɗiya adamu ba su ko kusa ya kali suna su tsira min makayi da shaitani daga makircin shaidan har abada in mutum ba kokari ya yi ba ba zai iya tsira daga makircin shaidan ba ba yi na balle babban rabu kullum shaidan ya bullo da wannan ya bullo da wannan ya bullo da wannan ya bullo da wannan tsakanin jama'a abinda amanawa ce kada mutane su samu natsuwa balle su yi abinda Allah ya sa su waƙala Allah ya ce wadkur ya Muhammad ka tuna ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. in kunna lil mala'ika sadda muka ce wa mala'iku wajjudu li adam ku yi sujuda ga annabi adam mahama kana sujudu ko kaka dai sujuda ta kasance ko aga goshi kasa ne ko burhani ne wa innahum ma'muruna bi su dai mala'iku Allah ya ce su kuma ku mutane bai ce ku ba wala yasri hukum as-sujud gairihi sukuncin sujuda baya iya nasuwa ga wani wanda ba mala'ika ba mala'iku dai an kasa bai iya na wuce mala'iku illa bi amri min Allah sai da umarnin Allah bai ko aiko ba Allah bai ce mutane su duka su gaida wani mutum daga cikin mutane ba ku bar dukawa kuna gaida 'yan siyasa 'yan siyasa ba Allah ba ne mutane na kuke mutane ku dukawa kuna gaida sarakuna sarakuna ba Allah ba ne mutane na kuke mutane ku bar dukawa ku gaida sarakunai su ma mutane na ku daina dukawa ku gaida malamai su ma mutane na ku daina dukawa ku gaida uwaye su ma mutane na kowa ba a dukawa a gaishe shi kowa gaisuwar musulunci aka yi kun gani idan ka gamu da mutum ka ce assalamu alaikum in kan matso kusa ka ba shi hannu kun ka gaisa da shi kun ka yi musafa manza Allah ya ce ku biyu ba ku ɗagawa wurin sai an gafarta muku duk zunubin da kun ka taho da shi amma idan ka gura na ka gaida mutum to ban cewa ka ka kake kai tsaye amma dai amma dai abinda annan saura kaɗan ka zama kayi don kayi wani laihi da aka ce ma alkabira wato zunubi wanda ya wuce haramun bai ida kai kamarci ba saura kaɗan to ka san ba kaɗan manin ka samu lada ku ba kaɗan manin ka samu lada saboda haka ku yi gwargwaron yadda kuke wa mutum mutum ya kamata ya ji tsoro kana ta gurwa na mai ranka ya daɗe ranka ya daɗe wai don gudun kai ya kunta ta ma in baka ya tura wannan abin nan bautar da ka kama mai sai Allah shi hada ka da shi sai ka yaga abin da baka yi zaton ya zo ma daga wuri ne ba har ka dora mamaki in baka tuna da sabon da ka yi ma Allah saboda haka wannan sujuda hukuncinta wala ya sari hukumar sujuda daga yi hukuncin sujuda bai na suwa zuwa ga wani wanda abin na ba a ce a yi ba illa bai amurmin Allah sai da umarnin Allah wa ƙarin wani abin islami an ko hana dukawa a gaida kowa a cikin musulunci wa biyal makarana kun cikin wannan akwai makarana bai da mala'ikata wa shaidani tsakanin mala'iku da shaidan haka ce mala'iku su yi sun kai shaidan ya ce ba zai yi wa abin na jaru sai mala'iku kai su sujuda illa iblis abin da yasa kuke ji ana magana mala'iku kuma sai a kawo iblis kun san iblis tsoho na kwarai Eh, tun dadewa kamin a mai sai duniya a koro shi wajen shekara ta 36 yana limanci a sama kuma mala'iku ya kaba sallah tsoho na kware dubu shekara 36 yana liman sallah ya kaba suwa kuma mala'iku ya kaba sallah to amma da allah bai yi shi mai alheri ba hasada hamayya ita ta kai shi ga wannan hali don haka ku ya tara da hamayya ka dora bugun gaba mu ya hamayya muke kasa mu ya hamayya kuke ba ku mutanen kwarai kuke ba ya hamayya ko kana hamayya kakkai abin da zai halaka dan idan mugun abu ya tabbata cikin zuciya ka rabuwa da shi wa ya gani saboda ka kakku bari mugun abu ya tabbata cikin zukatan ku don hamayya mala'iku an ce su yi jura tare da shaidan don shi an limamin su cikin su yake umarni ya hada da shi sai suka yi sujuda illa iblis kala sai shaidan ya ce ni ba zan yi ba a abdudu liman halakata dinan yanzu zai yi sujuda ga wanda ka halitta daga ƙasa abin nan nasiba bi nadhi al-qabid wato asalin sa min dinin zai yi sujuda ga wanda ka halitta daga ƙasa ni ba zan yi ba kun ga girman kai ya zo idan mutum ya fara ganin kai ne shi wata ciyata har ana ba shi umarnin Allah ya rika ganin shi ya kamata a bambanta shi da sauran jama'a to girman kai ya shigo in ba ya tara ba ku karuwa ya kai da ya karu har na iya kai mutum gaba bayan na mutum zai halaka shedan ya ci gaba ya ci gaba da magana kala qala dhhab faman ara'aytaka ara'aytaka قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال سيشي دن يتي أرأيتك كاغوانا ai ne ku bani labari Ka kaga alladhi hadar Ladi karramta alayya mutunan gara ka kafibi ta shiga gare wai ce wadda an kai ya duka ya gaida annabi adam ce an bibita annabi Adamu a kai ne ke ga wanga da ka ɗaukaka kashi a kai na. ai ho alayya ka bibita shi a kaina bil amri bis sujudi lahu ka bani umarni imai mai sujuda wa ana khairun minhu ni ko na dara shi alheri saboda khalaqatani min narin ni ka halice ni daga wuta shi ko ka halitta daga ƙasa la in akhartani ila wabil qiyamati lalle in ka jinkirta min zuwa ranar kiyama wallahi la ahtalikanna la ahtanikanna zan tumbuke zuriyatai gaba ɗaya bil igwa'i duk sai na bashe su in dai kabban lokaci mai tsawo shedan ya ci ya rance da Allah duk sai ya badda ɗaya Adamu kowa da kowa bayan ya faɗi wannan magana daga baya sai tunani ya ce a akwai waɗanda bai ima illa qalilan minhum banda yan kadan daga cikin su sama asamahu cikin hu cikin waɗanda ka tsari wa hada mahallu shahidi bil qissa wannan shine mahallu shahidi ga qissa wato na jidal shedan da yace zai batar da mutane to kun san shi shedan da yace zai batar da mutane daga baya tunani sai ya dawo ya ce ya Allah illa ibadaka minhumul mukhlasin banda bayanka masu ikhlasi maganin da mutum ɗaya zai sha ya zan shaidan bai ima ya zan duk abin da zai yi shi don Allah to idan mutum na yi dan Allah to shaidan bai ima kuma ko da kaɗan na ne kake yi dan Allah ko kaɗan na ne yanzu ko a wajen aikin gwamnati misali a ce kana cikin jama'a kana ɗan kwatantawa kaɗan kaɗan dai duwa da kake kun san a cikin aikin gwamnati akwai abubuwan da in ba cikin aiki ba ne idan aka ce goma na za a yi in kai tara da rabi mai laihi kake a wurin Allah amma a wajen aikin gwamnati yana yiwa kai rabin nan kuma ka zama babba kamar wanda ya goma in ba cikin aikin yake ba ka zan ka samu matsayi a wurin Allah kamar wanda ya goma to duk ana iya samun irin waɗannan saboda wurin da ake waya gare shi wurin da ake waya gare shi kwarai da gaske kun ga wanda ke zama kai ne yana ta kasuwanci ne in ya ga dama gyarawa gyara aika shi dai ba sai ya kira kowa ba amma wajen sha'anin aiki matsala wuya gare ta to ka dai daure duk wanda dai za ka yi ka ɗan daure kai yi don Allah to zaka ga irin canjin da zaka samu akan waɗanda ba su yi dan Allah gaba dai sai ka yi mamakin kanka saboda haka koyi ta ɗan kwatantawa a rika daurewa a daure an san abin na da wuya amma dai a daure kakkace ce ya fito ai abin ba shi yiwa na a'a wanda bai yi wa a tsaya nan bai wa wanda ka yi wa ko a yi ba bai wa a ce komi bai wa inda dai kana da manuwa inda dai kana da manuwa to ba ka cewa komi da komi bai yi inda dai kana da manuwa to idan abin nan mutum ya ɗan yi ikhlasin nan kaɗan to da izina Allah Allah zai taimakai ya kare shi sai ka ga sharrori daban-daban suna tasowa amma sai ka ga mutumin nan ya wuce a wabba da shi ake ba a kullo wannan a kullo wannan sai ya tsere don shi shaidan an tambaye shi me ya hibata mai rai duniya ya ce abinda ya hibata mai rai duniya ya ga musulmi cikin horin ciki babu abinda ka banna mai rai duniya ba sai ya kai kullun ya kulla wa musulmi cina ta yi to ta yi to ya gane gince da huska ya ce to babu abinda ya kaso duniya kama haka don kana gince da huska cikin bacin rai maganar abin nan yin abin da aka saka da yawa babu shi shi yasa kuka ganin magabatan mu ko mutuwa an kawo mutum a ce babban ɗa ya mutu amma sai ka ga ya tsaye bakin kabari yana ta kwasa dariya Ha almajirai su ta wasu na wani alaga ta malaka maka kai wannan ya ce yana so ne abin nan in kunya ta shaidan horidu targima shaidan yana so in kunya ta shaidan saboda son yaka ya ga kagin tseren ka ya ɓaci kana cikin bakin ciki to bukata ta yi tabiya ya san nan babu sallah kun babu kwana haswaye ya sani to Allah ya gafarta mana ai ta kokari a ɗan daure a rika yin abubuwan da ya kamata qala dhahab faman tabi'aka minhum qala dhahab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawqura qala ta'ala lahu sai Allah madaukakin sarki ya ce mashi dan idhab tahimun taz'a a manzaran an jinkirta maka ila na nafhatil ula zuwa lokacin da za a yi busa ta farko lokacin da kowa zai mutu to kai ma an jinkirta ma zuwa lokacin in an kai sannan to kai ma za ka mutu in an kai wannan lokacin wa man tabi aka min duk wanda ya bi ka daga cikin mutanen nan naka fa inna jahannama jazaa'ukum lalle jahannama ita ce abin da na sakamakon da kai da mabiyanka innaka wahum da kai da kuma su jaza'an mabura sakamako kamalalle na jahannama wafiran kamilan wato cikakke kamalalle wasafziz واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا واستمزز من استدعت منهم تيكا سسوچي دو عند كسام يكون سسوچي واجدرسو kun san ana cewa ne ya sassauce in ya zama yana yin nabila raka'a goma ga yini sai ya dawo yana yin raka'a takwas to sai a ce ya sassauce don ya rage ayyukan da yake gudanarwa na ibada ya rage to idan mutum ya rage ibadar Allah da yake gudanarwa sai a ce mutumin nan ya sassauce to ta yi wasab zai mani sadata min hau ka sassauce duk waɗanda ka samu ikon sassaucewa daga cikinsu bi ka da miryarka ai bi du'a'ika da kiran ka bil eh, abin nan bil gina'i da waƙe-waƙe kusan abin na na waƙe-waƙe miryar shaidan ne wal mazamiri da abubuwan bushe-bushe na kiɗe-kiɗe duka waɗannan mirya ce ta shaidan. duk inda ka je abin nan kiɗi miryar shaidan ne waƙe-waƙe Eh, irin wa'annan na abin nan na gargajiya wa'anda ba na addini ba mina shedan wa kullu da'in ilal ma'asiya duk wani mai kira zuwa ga ayyukan sabo to wannan duka yana cikin abin nan saucin shedan su ake ce miliyoyin shedan wa ba alaihim bi khailika ka jawo zuwa gare su ka daga murya ka jawo zuwa gare su bi khailika da sojojinka masu tahiya bisa dawaki wa rajulika da sojojinka masu tahiya bisa kafafunsu wato da mahaya abubuwan hawa da masu tahiya ƙasa ya amfani da su ka jawo mutane ga hanyar kabatatta murra abin nan rukab wato masu hawa abin nan abubuwan hawa wal mushad da masu tahiya ƙasa fil ma'asi wajen sabo dukan su mutanen shedan sai ka ga wani ya tuka mota ta har wani wuri mai nisa ko kuma wani wuri wanda a kusa don ya je wajen sabo wani ko da kawawu ne yake takawa wani ya hau mashin ne wani ya hau keke ne idan ka shiga ƙauyuka wani ya hau raƙumi ne wani ya hau doki ne wani ya hau jaki ne zuwa wajen ayyukan sabo dukansu waɗanga rundunoni ne na shaidan a wannan lokaci da suka yi zuwa wajen sabo a wannan lokaci bisa ga abin da tsarin shaidan suke tafiya. wa sharikun fil amwalil muharrama kuma kai tarayya da su ga dukiyoyi na haramun kan riba kamar dukiya na riba idza su yi riba don ku yi tarayya da kai da su walga walgasabi da kwace idan sun su rika kwace kayan mutane don ku yi tarayya tare da su wal auladi min zina ka yi tarayya da su wa sharakun fil auladi ka yi tarayya da su ga ɗiya na zina ka iza su su je su yi zina a samu ɗiyan banza da irin wa'annan ayyuka nasu wa idin murmawa idar badila ka yi musu alƙawura batattu wato alƙawura waɗanda ba su da kyau kashe ba'atul alihati ka rika ce musu kamar ceton alloli ka ce ai gumaka na ceto matattu suna ceto ai wani da ya mutu ai kai ba kamar ka yake balle ka ce wani wai ya mutu wai ba a zuwa waje ne a kire ya jiya ai kai ba kamar ka yake ba yi kokari shi dan iza su su ta inda kabarin su yi dawali iza su mutanen kana wal ittikali da jingina ala abin na ala karamatul aba'i ga karama babanni mutun ya zanna ai mu mu ɗiyan wani kamar da ake yi yanzu sai mutun ya dorce su ɗiyan dan hodiyo suke ɗiyan dan hodiyo da dan hodiyo zai taso ko in dan hodiyo zai sa ice buge wani kai zai fara bugiya don hanya ce da ba hanyar kada ba amma ka yi tsaye ta mutu ya dan hodiyo mutu kuma hanyar dan hodiyo daban hanyar ka daban in an ka ce ga abin da dan hodiyo ya ce ka taso kai ta faɗa da mutane kai ta faɗa da mutane dan hodiyo ya yi ta magana gurhanin ga ya yi ta magana gurhanin ga har da littafi ya rubuta game da wa'annan abubuwa ka taushi a aikinka bidiyoyin ga har da littafi ya rubuta shi tunanin iya sunna wa ikhmadul bid'a duk abin nan don ya kore waɗanka to kace duk waɗanga su a kayanka kuma sannan ka ɗora mutane alfahari jika ɗan hudu ya kake ya ce to shaidan ja mutanenka su dogara ga daraja babanninsu su ɗora su ɗiyan wani suke wata akhiru tauba kuma ka iza su ka yi musu alkawari cewa su yi jinkirin tuba laɗu amali don burin su yayi tsawo wato ai akwai lokaci mai tsawo akwai zamani mai tsawo wa ma ya ido mu shaidanu bai zalika illa gurura shedan bayan musu alkawarin komi da wannan sai rudu wato babilan ƙarya kawai duk irin wa'annan ruɗe-ruɗe duk ruɗe-ruɗen manzana duka karya ne banda shi babu abin nan babu wani abu saboda haka kada ku yadda da ruɗe shedan ku yi ƙoƙari ku tsare ibada ku da kyau kuma ku yi ta yi gargwadon yadda kuke iyawa abinda kun ka gane mara kyau na ku bari ko shedan ya ce kana da lokaci mai tsawo ba shi ka sa ka yi lokaci mai tsawo ba sai yan Allah ya dima maka lokaci mai tsawo na ga mutumin da aka yi zabe aka gama ya tashi yana ta rigima cewa ko an ki ko an so sai mun shekara hudu muna milki kuma yanzu mu abda kusuwa da ba da ku ba ya gama waɗannan abubuwa ban yi tsammanin an yi wata biyu ba mutu ban yi tsammanin an yi wata biyu ba ya mutu kuma har yanzu ban ji labari ya dawo ba saboda ka ba ba abin nan ba dogara da alkawarin shedan ko shedan ya maka alkawari alkawarin banza ne inna ibadi inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila inna ibadi almu'minina Allah yace lalle bayina mu'minai shedan ka dai batar da wa'anda kake batawa inna ibadi almu'minina lalle bayina mu'minai laysa laka alaihim sultan baka da iko akan su tasalludun wa quwwa baka da tasalludi da kuwa karhi gare su waka ba bi rabbika wakila Allah ubangijinka ya isa ya zama wakili ay hafizan laka minhu wanda zai kare a hafizan lahum minka wanda zai kare su gare ka wato duk wanda ya dogara ga Allah to shedan ba zai samu iko gare shi ba duk kowar shedan yayi dubara sai dai shedan ya wahala amma duk wanda ya rika Allah Allah na nan da alƙawari ne sai ya cika mai alƙawari rabbukum ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله innahu kana bikum rahima rabbukum Allah ubangijin ku ya cancanta ku bautawa shine alladhi yuzji lakum al-fulka wanda ke gudanar muku da jirage fil cikin gulbi in ku hau ku a awa abin nan injin naka ta yaya da jirgi Allah ne ke tuka shi har ya kai ganga masu tukawa da hannu ku ba ganin wannan iccen da kuke tukawa da shi a wa iccen nan na ka kai jirgi tudu ba iccen nan na ba Allah ne ke kai shi tudu in ya ga dama iccen nan ba zai kai jirgin nan tudu ba to Allah shi ke gudanar muku da jirgi cikin ruwa har ya isa tudu ta gumin fadalihi ta'ala don ku nemo daga falala Allah bi tijara na sana'a ku ta noma ku ketare ku je gona ko ku ɗauko kaya ko ku ƙetare ku je kasuwa bit tijara hu kana bi rahima shi Allah ya zama mai rahama gare ku tausayi fi tsira halakon da ya hore muku jirgi in ya ga dama sai ya karbe jirgin ya ki hore muku jirgin saboda haka ku ta Allah da ibada shi kaɗai ne ke hore abubuwan da yake horewa wai idza masakum ad-durr wa idza masakum ad-durr fil bahri dhalla تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وإذا مسكم الدر إذا مصيبة تشاهيك الدر أنا شدة سنني إذا وانا سنني يشاهيك في البحر cikin gulbi ko kawo jirgi ga kunan kun kawo tsakiya ba ku kai kun bar ganga daga nan wangagi wancan gihe ba ku kai ganga ba sai ga wata hitina ta taso ta iska mai tsanani kun samu kanku cikin haɗari haukul garaki kuna cike da tsoron abin nan tsoron nocewa lokacin da sai ku mance da matattun da kun kace su ma ana zuwa a yi dawafi gare su sai duk ku mance da matattun babu wanda ka tunani ya tura da ai wani waliyi na shi ma yana nan wani waliyi na ba mai tunawa da wannan don manta da una duk waɗanda kuke bautawa sai su ɓace muku ai ta duna waɗanda kuke bautawa min al'aliya na alloli wala ta wa a ranar nan ba za ku kira shi ba illa iyahu ta'ala Allah kaɗai kuke kira sana ya Allah ya Allah za ka ji kowa fa innakum tad'unahu wahdahu shi Allah shi kaɗai kuke kira la'annakum bi shiddatin don kuna cikin tsanani la ya kashe wa illa wa ba mai iya ɗebe muku tsananin na in ba Allah ba wannan kun ga al'adar mutum kenan duk ya fada cikin matsala ya san mai hitar da shi daga ciki ko gobe ko yau kuma ko gobe duk wayannan da ka cewa ana bautawa gumaka da wayanda ka cewa ana bautawa waliyai masu albarka ana zuwa inda kaburburra a yi dawabi ai wane ko ya mutu ba ɗaya kake da kai ba ai kai ka san ba ɗaya kake da wani ba ko ya mutu suna zuwa wurin su kowannen su duk wanda bai da lahiya in kuna kusa gare ku te wurin gaisa in kun gace ku ce mm, mm. wane ya sauƙaƙa ku ambaci waliyin nan da ya ka da wafi inda yake ku ce mm, lalle akwai matsala wane ya sauƙaƙa ku gani duk wanda a gihe ne in ba su harare ku ba in ya ji dama ya tashi ka ce na kusa gare su faɗa ma abin da ya faɗi sai kayan mamaki ashe ya san aikin banza na shigantaka ta kawai babu wani abin bauta yan ba Allah ba ya sani dai kawai illa dai shi shigantaka ta ya hake da nan don na samun abin da ya ci shi ɗaya ne ba wani abu duk wanda kuke kira sai gaba ɗaya kuma ce da shi falamma na jaku sai da ya tsere da ku yana garaki daga nocewa wa ausalakum illa bari ya sadar da ku ya isa tudu a aratu an sai ku da kai ga tauhidi wa kana al insanu kafura mutum ya zama yawan kabeci jahudan lin na'ami mai yawan musan ni'ima idan kuka tsaya jama'a kuka dibi wannan za ku gane bambancin da ke tsakanin musulmi na kwarai da waɗanda ba musulmi ba da kuma musulmin da ba na kwarai ba bambancin su guda ne wurin da ake zaune lahiya lau to su musulmi ko suna zaune lahiya lau ko ba su zaune lahiya lau Allah kaɗai suke kaɗaitawa duk abin da ya same su ya Allah ko bi same su ya Allah ba ka ji gabakinsu sun kira wani a cikin addu'o'insu ko mina na ya Allah mutum ko manzo Allah na ba za su kira shi ba in musiba ta same su ana lahiya lau ko babu lahiya to amma su kahirai in matsala ta samu da su da musulmi kowa ya Allah yake cewa kowa ya Allah yake cewa amma in ana lahiya lau musulmi suna tare da Allah ana cikin lahiya ko babu lahiya su ko kahirai sai in babu lahiya suka dawo ga Allah to bambancin suke ku yi kokari ku zama bayi na kwarai kuma ku huskanci Allah ku diba ku ga kahira Allah ne Allah ya ce da sun ka samu matsala sun ka yi addu'a ga Allah suka tsarkake niyya sai Allah ya ce to tun da sun ka dawo gare ya Allah ya Allah sun ka aje kowa ban da Allah Allah ya ce to taguwar ruwa ta kwanta iska ya kwanta a kai su tudu kun ga ga sunan da dawowa tudu sun koma ga su kuma Allah ya san dawowa ga su to a ka'idar Allah komi kafircin mutum in ya dawo ga Allah lokacin da ya dawo Allah na saurari lokacin da ya dawo Allah na saurari to ku yi kokari duk ku dawo ga Allah duk wanda ya ga matsala cikin ku ya dawo ga Allah tunda Allah yana saurare ne amma dai kanku zan kama kahirai in ni'ima ta in ni'ima ta dawo sai su mance da Allah kuma in ta wuce sai su dawo ga Allah in abin na na in masiba ta wuce su dawo ga Allah in abin na na in masiba ta wuce su dawo ga shedan in masiba ta zo su dawo ga Allah kada ku zama hakan ku ku zama tare da Allah a cikin daren ku da ininku kuma ku sani tun da ya anshi addu'a sai da sun ka ga matsala sun ka dawo gare na tabbatar da yana an sa addu'a ku in kun kai addu'a gare shi to ku yi ta addu'a ga dukkan matsalolin da ke damun ku komi da komi ku yi ta yin addu'a gwargwadon da kuke ya duk matsala da ke damun ku Allah zai saurare ku afa amintum أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم وكيلا amintun yanzu ko amince an ya kasiba bikun janibal bari, Allah ya shahe gehen ƙasa da ku kuna cikin ruwa kun dora addu'a kuna tsarkake Allah da ibada ya kawo ku tudu bayan kun taka tudu kun koma ga ɓannarku kun amince nan gehen tudun na Allah ba zai iya girgizawa da ku nan wurin ba nan bisa tudun nan ai al'ar da ya girgiza ƙasa da ku ka ƙaruna kama da yawa ƙaruna ku dibi ƙaruna fa ku dibi irin ginige nan da ƙaruna ya shiya gare shi ɗaya da ita shiya gare shi ɗaya da ita babu gidan kowa wuri yan ba na shi ba shi ɗaya da ita yan mata kawai yan wargi wajen 700 gare shi yan wargi dai sai ka aza gari na kuma shi ɗaya na amma lokacin da ya saba ma Allah da Allah ya tashi hallaka ya cikin gidan nan da gidajen nan duk gaba ɗaya waka samuna biyu wa na duk gaba ɗaya muka shaye ƙasa da shi to kuma amince Allah don kun ma ruwa Allah ba zai shahi da ku kama da yawa ƙaru na ba kuma amince rusila alaikon hasiban ko ya aiko muku iska mai jiwa ku ya rimikun bil hasaba ya ɗora jiwa ku da tsakkuwa a ɗauko iska mai tsanani ya kwasa duwatsu yana tabin ku guda guda yana kwala muku ga kai ka kawo mai ludin kama wadda an kawo mutanen annabi ludu tsakkuwa ta iska na hawa aka ɗauko ya tallabi garin nan duwa da allah ya yi mai raka raka sun mala ta ji dole ko wakila sannan ba ku samun wani wakili hafi da minu wanda zai kare ya hana allah shi muku wannan aiki afa amintu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 ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أم أمنتم كوكما كو أمنتي أن يؤيدكم فيه kun amince Allah ba zai sake dawowa da ku wata rana ba a cikin gulbin nan da kun kaga kun tsere yanzu yana yiwa wata rana ku dawowa taratan ukhra wani lokaci wa yursila alaikum qasifa Allah ya aiko muku iska mai tsanani min rihi na iska iska mai tsanani kwarai ay rihan shadida iska wadda mai tsanani la tamurru bi shay'in illa kasafatu wadda ba ta iya biyowa ga wani abu ta wuce sai ta kalle shi wa kasiru ta kalle abin nan falkakun jirgin ku gaba ɗaya ya kalle ku loce cikin ruwa ko amince Allah ba zai muku wannan ba wai gurika kun ya noce ku bi ma kafartu saboda kafircin da kun kai ai bi kufriku sun mala ta tajidu kun sannan ba za ku samu ba gare ku alaina ta biya ba ku samu wani mai biyo mu ya nemi taimako na tsirar da ku ai wata biya. nasiran mai taimako wa tabi'a da wanda zai biyo wayo dalibuna ya neme mu da dalili allah bi kun ga abin da muka yi buku ba ku samu wanda zai wannan saboda haka ku ta Allah Allah ko ina yana nan wa bihi muqaranatun wato ko ina yana nan da iko ne wa bihi muqaranatun bayna ibadati ibadatillah cikin wannan kun ga akwai muqarana tsakanin ibadar Allah wa ibadati shaidan. ibadar shaytan aikin banza na babu abin na wani nasara da ake samu ibadar Allah ita ce aiki na kwarai ita ake samun nasara da taimako na Allah gare ta sun makara na sannan ya auna fi ma ya ati cikin abubuwa a ayoyin da za su zo bai bani adamu wa gairin tsakanin ɗaya adamu da sauran halittu waɗanda ba ɗaya adamu ba kun gani yanzu idan kuka dibi sama da ƙasa za ku ga abin nan ƙasa tana nan sai sama ta yi ruwa sai ƙasa ta sha to ita ƙasa dama an yi ta don unhanin ɗan adamu sama an yi ta don unhanin ɗan adamu sama sai ta sako ruwa sai ƙasa ta sha sai ta jiƙa in ta jiƙa sai ta hito da haki da shibka shibka in ta yi sai mutane su ɗiba su ci sai su ji ƙarhi haki in ya girma sai dabbobi su ci sai su yi ƙiba sai mutum ya kama dabbobin nan sai shi yanke sai ya ci Kunga ga duka ƙarshe dai duka komi don unhanin mutum an kai shi in ka ce jaki ba a ci ne gaskiya na ba a ci ne amma mutum na aza mai kaya shi koro ɗaya yana ta ya lahiya lau ya zama wani sarki ya aza kaya ne ga jaki kun ga an yi jaki don unhanin mutum in ka ce doki sarki na doki sarki na sarkin rangwada na sai mutum ya haye shi dai shi ta rangwada kunga ga shi don unhanin mutum aka yi shi haka dai ko ce dabba ka ɗauka ko ɗan mai halittu ka diba kuma bayina kama wadda kake bawa Allah ya yi kashi ya yi su amma ya karrama ka ya ɗaukaka ka a kansu faƙala wala ƙari karramna bani adam ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير man khalaqna tafdila wala kad karramna bani adama lalle mun karrama ɗaya adamu bil ilmi da adamu mun bashi ilimi kun ga akwai ya bata da ilimi jaki hakan ba ya da ilimi sauran dabbobi ba su da ilimi kuma bayi na kamar wa ɗan adamu yake bawa ga Allah wannan take da magana kun ga akwai ya bata magana raƙumi bai magana walakale da hankali kun ga mutum na da hankali amma sauran dabbobi ba su da hankali wa a dalar halki da daidaituwa halitta kai idan ka dibi mutum irin yadda yake baki aiki ne daban idanu aikinsu daban hanci da kunnuwa aikinsu daban ƙafahu aikinsu daban hannu aiki ne daban amma idan ka dibi dabbobi sai ka ga komi da baki suka yi komi da baki aka yi kunga kun ga akwai bambanci tsakanin halittarsu da ta mutane wata silidiyan da baiwa ɗaya adamu iko alaman fil'ad daga waɗanda ke cikin ƙasa don makircin ga da kun jiya na shaidan tsoron mutum ya kai don makircin ga shaidan tsoron mutum ya kai don idan mutum ya zan mutum na ƙwarai mai ɗa'a ga Allah ba wai shaidannu 'yan ƙanana ba har da shaidan iblis tsoro ne ya kai har da shedan iblisu tsoro ne yake yi dan da kuma ga karanta nan wurin annabi ya ce ma umar ma salakta fajjan illa salaka shaidanu fajjan gaira fajjika ya umar baka taba biyowa ga hanya ba face shaidan ya bi wata hanya wadda ba hanya ka biya umar in ya ga wani mutum mumini na kwarai ya biyo ga hanya to canza hanya da yi bayyada su yi ido kun kusan mutum mai gani amma bai bari su yi ido biyu tsoro ne yake yi duk wata halitta da kun ka sani tana tsoron mutum ta ruwa da ta tudu ku diba mutum ka nocewa cikin ruwa ya runce ido na yi ya shiga cikin ruwa ya tecen ƙasa biɗar dabbobin da a ƙasa su yi ta gudu in sun ka gane kuma bai gane su su yi ta gudu in sun ka gane shi don in sun ka ɗaya duk wanda ya wawura wurin na sai dai duk wanda za a yi sai ya kawo shi tudu kun ga mutum yana da iko akan dukan dabbobin da ke cikin ƙasa ku dibi maciji duk zama ne mugu amma in ya ga mutum shekawa ya gai to duka wa'annan abin abubuwa suna nuna mutum yana da iko akan kowa wa taskiruhu lahum kuma an hore su an hore abubuwan da ke cikin ƙasa ga mutane wa gaira zalika da wani wannan wa hamalnahum fil bari mun dauko mutum bisa tudu alad dawabi bisa ga dabbobi wal bahari mun ɗauko mutum ala subuni cikin gulbi bisa ga jirage wa razaqnahum ma azirta mutane min at na abubuwan ci masu daɗi kai ka tsaya hankali kwance da kyau ka diba kayan ciye-ciye na da da na zamani ka ga irin abubuwan da mutum ke ci har da karen masu kuɗi wanda suka sashe musu gadin gida tsakaninku da Allah suna tana damar irin kayan gari suka ci sai dai a tana damar wani abu na daban amma ba a tana damar irin waɗannan abubuwa kun ga mutane an azita su abubuwan ci masu daɗi to duk abin da ya sa aka azita su waɗannan abubuwa don su ci su koshi su ja buta su yi alallah su mai da gaba gaba su ce allahu akabar don haka ya an kalice su ba don su ci su yi wurin kowa ba ba don haka an kalice su don ɗaya su bauta wa allah ya halice su su ci duk kayan daɗin ga amma ba don cin kayan daɗi an kalice su ba don su bauta wa Allah shi kadai wa faddallahu mun fifita mutane ala kasirin akan da yawa mai man halakana cikin waɗanda muka halitta kalba ha'imi kamar dabbobi wani hushi da dabbobin daji mun fifita mutum a kansu tabdila fifitawa wa min abin nan bi ma'ana ma da ya ce abin nan min ya ce bi ma'ana ma wato mun fifita su wato ga abin nan ga abin na ma khalaqana wato ba man khalaqana ma khalaqana abubuwan da muka halitta daban-daban mun fifita mutum a kansu tabdila fifitawa man ɗaukaka mutum man darajanta mutum au ala babi hakokon tana nan akan babinta wato sashi wata shimalul mala'ika ta hada da mala'iku har da mala'ika in ta zama mimman khalaqana mala'iku Allah ya halicce su mutum ya dara su daraja an fifita mutum a kansu don kun san ga jinsi jinsin mutum wato nau'in mutum ya yi nau'in mala'iku daraja amma mala'iku guda guda mutane guda guda to mala'ika wani mala'ika ya yi wani mutum daraja amma in an ce gaba ɗaya mutane gaba ɗaya mala'iku to mutane sun yi daraja don mutane cikin su adda annabawa da manzanni su ko mala'iku gaba ɗai ko mala'ika ya zan babba ƙwarai ya girma dubbai wuce ya zama yaro ɗan aike zuwa wurin manzo ba manzon ko mutum na ba mala'ika na ba kamar jibirinu kun ga ga jinsi jinsin mutane ya yi daraja amma ga guda guda wani kan bai yi darajar mala'ika ba wani mutum bai yi darajar mala'ika ba wal muradu abinda ake ni tabbilar jinsi an fifita jinsin mutum akan jinsin mala'ika da sauran jinsin sauran halittu wala yalzamu abin nan tabdila a faradi amma wannan bai lizimta a ce kowane guda daga cikin mutane ya yi kowane guda cikin mala'iku cikin mutane akwai wanda ya yi mala'ika daraja akwai wanda bai kai darajar mala'ika ba don manzanni gaba ɗaya kowane manzo ƙarami da babba babu wanda bai yi jibrilu daraja ba shi ko a sarki mala'iku manzanni ƙarami da babba babu wanda bai yi jibrilu daraja ba duk da ku shi a sarkin mala'iku to amma ya an ka biyo guda guda wani mutum ya yi mala'ika daraja wani mutum mala'ika ta yi shi daraja idahum abdullu bashari don abin na su mala'iku su ne mafifita ga wa’inda Allah ya halitta gairul an yi wa’inda ba annabawa ba amma dai annabawa su ko sun dara su daraja to Allah ya fifita mutum ya darajanta shi ya karrama shi don mutum ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tausaya mana kuma Allah shi mana jagora kuma Allah ke da halayenmu kuma yake da ɗabi'unmu nan za mu kwana insha Allah wa alaikum salam hmm. a wannan ka ga dama ka yi maka ga dama ba ai ba doka ta wadda an ka ce kowa sai yayi ba a to ko shi kakka yi ba wani na kakewa ba Allah ba wani ne kakewa ba Allah ba su ja ba shekaran jiya muna karatu annabi ya aike su a bannan kasar jashi. to najashi sarki na wanda ya girma ƙasa habasha sai yasa an kai mai ɗaki ofis ne inda zai shiga sai an kai ƙoha ya karama don haka in katto sai kayi haka inda ka shiga su ko musulmi an hana suwa kowa haka wajen gaisuwa suna isuwa sai jawar ya ce kowa shi zaune sun kai zaune ya ce ta kudin rera sai sarki yadda bai su sun ka dibai ya ce me yasa kuka yi wannan suka ce mu musulmi ne an hana mu mu duka ma kowa in ba Allah wannan gina ta ka na lura ka shata ta don a duka a gaishe ka to mu kayi kaɗan mu duka mu gaishe kuma baki na wuri ne sun ka taho gudun hijira kuma shi nan sai ya aka yi kai bai kuma ce akwai koyi ba ya to musulmi kullum kulawa suka yi da abin da Allah umarce su yi ta addinin su akan da wani abu da ba addini ba Allah shi mana jagora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله shin akwai lailatul qadari a cikin kowane dare na watan ramadan ko ko sai goma din nan na karshe ne kawai ta can dai goma na ƙarshe ta yi ƙarhi amma yana yiwa ta zamo cikin goma na harko yana yiwa ta zama cikin goma na tsakiya yana yiwa ta zama cikin na ƙarshe amma dai hadisan da sun ka an karwaito ingatattu sun yi ƙarhi cikin goma na ƙarshe amma yana yiwa tana caccanzawa saboda hadisan da an karwaito daban-daban yana yiwa tana caccanzawa abinda dai aka sayan watan ramadana ya tsaya mutane su yi ta ibada a cikin dare da yini a yi ta ibada a yi ta ibada da abin da aka fata ko Allah ya taimaka a game da ita wani dare saboda wanda ya ibada da rana za ta tausa ibada za ta taimaka mai samu ƙarfi ya ibada da daddare in mutum ya yi ta kwana ne da rana yana yiwa da daddare ma kwana ya ɗauke shi Allah za a kamala muna neman bayani game da ladubba na shiga itikafi itikafi ko yaushe ana iya shiga ta ko har da itikafi iya eh, kowa shi ana iya shiga ai kun san mun karanta da ku annabi ya shiga goma na farko ya shiga goma na tsakiya ya shiga goma na ƙarshe saboda haka lokacin da ka samu ba shine kake itikafi da shi ba ko babu wata ramadana ana yi itikafi da shi ko babu wata ramadana ba sai ga wata ramadana ake shi saboda haka ibada ce wadda mutum ke diba lokacin da yake da shi sai shi yi ta wannan lokacin.

a gani idan abin nan sallar liman ta rikita liman bai gane kanta ba cikin ahadar ya ce bai tsalo adalai ne ya tambaya adalai guda ne saboda haka ya halitta liman shi ya yi tambaya amma kashe waiwayo kashe waiwayo ya san dai kamin ya ta kuna ganin kamin ya kabar harama kuna ganin liman na diddi ba mamunai ya san wa'anda abba ya gare don shi na an ka ce an karwaita wancan hadisi wale ne ni kulil min kuma wannan to wayannan abin da wal halami wa ha da kusa gare sai ya tambaye su ne sallan nan ta cika ko akwai saura to babu da yi kadda ta wuce kalma biyu zuwa uku in ta yi yawa ta ba ta sallah kar ta wuce kalma biyu zuwa uku wanda zalai dai ne yayi da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ta tumalan shin ko tara mata domin a ba su sallar tarawih mutum ilimancin su da sallar tarawih kawai in ko shi na da wani laifi to ba ni cewa shi na da laifi ya halitta in ne mutum ya amince ma kainai babu laifi ya kaɗaita da su wani wuri ya ba su sallar kun san haɗuwar mata haɗari gare shi haɗa mata mutum ya taru da shi da su dai kun san akwai haɗari gare to amma in dai mutum ya amince ma ne, tsoho aka samu ba ba a sa yaro da irin wannan tsoho aka samu wanda ko da mata ta yi ya kwanta tabarma guda sai ya yi kusan wata guda bai wanka da dare ba to iri ne shi aka sawa shi zama limamin mata mun dai karanta da ku ai wata rana da ta kama muka karanta da ku cikin abin da da maliki ko mun karanta da ku cikin islam na bulugul maram in ba ba ana yin haka na a kibe mata a sa wani ya karanta da su amma dai ka a sa musu yaro eh ai yaro ko yana da mata ba ɗaya yake da dattijo ba don cikin matan na inda sun ka taru sai ya ga wadda in an samu guda dubu irin ta ba in an samu guda dubu irin mata ta sai ya ga wadda ta hisu ko su dubu na an ka gani wuri guda to yaro ko shawa gare don haka shi mutum taimako ne aka yi ba iza shi aka ce a teka halaka inda ya bukatar mata biya mu babu ba yaro da sauran jama'a taimaka musu ake yi don haka yaro a taimakai a aza shi inda an kasan shi na iyawa ka a bari shi hawa inda bai iyawa ya samu kai na cikin haɗari algawar kamalan ya hukuncin wanda ya yi wankan janaba bayan ya ƙare wankan janaba sai ya taɓa abin arzikinsa amma da bayan hannunsa to taɓin abin arziki wajen malamai da yawa bai bata alwala sai dai in taɓi ne na sha'awa in ya taɓa don sha'awa to yana bata alwala amma in dai ba don sha'awa ba kila don wani kai haka to wannan baya bata alwala hadisin busra ya tabbatar da abin nan yana bata wallah wajen hadisin busra amma abin nan na hadisin da mai bulugur marami ya hada su tare to shi kuma wanda ibn madini ya ce shine mahi inganci ga wannan matsala ya tabbatar da alwala ba ta bace saboda ka abinda da ya an muhimmi mutum ya kauce ma abubuwa ya an kai sabani gare su duk abin da an kai sabani to kauce mai aka yi don ka tsira kada wani ya ja sabanin nan guda ya aza maka ga ka zaune babu abin da za ka ce ba to amma inda ya riga ya aukuna to alwala ce tana nan babu abin da shi Allah ga ta malam me hukuncin mutumin da ya soki azumi da janaba ya azumi sa yake lahi Allah azumi ne yake mutumin da ya sadu da matarsa amma bai san tana jini ba shin Allah ta mala tuba zai yi ko me ya kamata yi eh tuba zai yi ai duk wanda ya saba ma Allah ba da gangan ba tuba yake yi har da wanda ya saba ma Allah da gangan tuba ya kai bane wanda ya saba ma Allah ba da gangan ba saboda haka tuba yake yi ga Allah ya roƙai gafara kuma zai yi shi. hadisi mursali na bulugul marami da ya ce shi saraka da dinari to yin saraka da dinari ya akwai shi ya hidan ya ya taimaki kai na ya ɗebe maka ne shakka an za ta mata wanda ya ke ma matarsa kudin zuwa haji kuma amma shi bai samun zuwa da hana ta da wani ba shin wannan jama'a ta mata kawai ta ishe waɗannan wannan mata mace an za ta mata a akwai jama'a mata waɗanda ka isa waɗanda aka yi hada da mace in ba a samu maza ba in babu muharrami babu kuma maza mintattu to sai a yi bidan mata mintattu waɗanda kuma bidassu ya yi dan maza mintattu ya yi mata a mintattu yau bidassu ya yi dan maza mintattu ya yi wanda da ya ta aikin hajji sani, duk wanda ya ta aikin hajji sani, mata mintattu suna da wai samu to in an samu amintattun matan wayanda an ka amince mu to ana iya bada su amma in ka diba an dai ka je aikin hajji ka san samu amintattu ban cewa babu amma dai akwai waya kwarai akwai waya kwarai don duwayen da kaka zato amintattun suna ka bata abubuwa in ya zan ba ka samun zuwa biya ma abin na wani wa nata mai ƙarhi wanda ka iya mata magana in ta yi abin da ba daidai ba ko wani ɗanata ko wani ƙaninata wanda ka tsoro sai ka haɗa su tare da ita muharraminta kenan ko ka biya ma babanta wanda ka san tana tsoro ne shi ma to sai ka haɗa su tare kakka ga waka ya mai ƙoƙari wanda duk kabba matarka inda ya tsira amana ya yi maka aiki tare da ita to ni ga nawa fahimta in Allah ya so kuɗin nan da ka biya mai wahala da zai yi in an ka kidan ya ta in Allah ya so sai ya biyo ka wasu kuɗi kamar su ni dai ga nawa fahimta wadda dai na ga aikin hajji yake in Allah ya so in dai za a kidan ya sai ya biyo ka wasu kuɗi kamar su saboda aikin hajji da mace akwai wahala gare shi kwarai da gaske mai yawan mata da ake tura da su ta gaskiya wasu ta yi a ɗaya na suka su dawo gaskiya wasu ya kasa haura nan da ka gani ko ni ba su samu ba babu abin da suke samu shi yasa da waya ka gama ta ta aikin hajji ta dawo ka ga ta ci gaba mai yawan su ba su ci gaba saboda duk wanda ɗaya ta an kai wanka eh, eh hauren ɗaya na aka kokari da yasa ko wanda shi babu babu wani abu to amma ka yi kokari in za ka biya ka samu wani kuma ni ban ga ka taimaka ba ha wannan da ka biya ma jira ya ce tare ni ban ga ka taimaka ba ha to ka ba abin ka haksar da ka samu da za ka yi da ka aike ta ta yi aikin banza ta kwaso ma zunubi ta dawo gara ka ayi kun gani ku dibi littafin nan da aka ce ma allimuni ya kai kaifa hujju ku kalli littafin ku gani kamar wanda an ka rubuta ciki ne mutane da yawa sun kace aikin hajji ko da sun kace ba su da zunubi ko kwara daya aikin hajji da ka wanke zunubi ko zunubin ka ya girman duniya sau dubu in ka ce aikin hajji kai shi wanda ya kamata kana dawa baka da zunubi ko daya amma ku dibe ku gani mutane da yawa sun kaje aikin hajji ba su da zunubi ko kwara daya amma ko da sun ka dawo zunubin sai ya duniya gefen ya ce da dalili guda ya ambata ya ce ba zai faɗi duka ba dalili guda zai faɗa ya ce ketara masu sallah a gita mai sallah tsakanin kawamu ne da inda ya ka aka goshi ne wannan zunubin shi na sun ka dawo da shi ya haɗu ne a girma to ku dibe mata waɗanda ba su ce tare da kowa ba iske suka yi sahu suna ganin sahu babu mace gaba babu mace baya babu ta dama babu ta hauni ka duka cikin ruku'i kawai sai mace ta rige ka ta yi sujuda ko da kaka azuboshin ka kusa ga ɗoyin ta kana ya <laughs> sai ka ga mutum dole ya yi tsayi a yi sallan nan ba ta samu ko bai samu ba ba ta yi ba bai ba kakka ga ita ɗaya ta adu zunubi ba gaskiya ko biyu adu da ɗaya ta ita ita dai an wakiliya mai jawo zunubin kai ko kai awa wanda ya aika Duk ah, duk dai wanda ke ƙetare ƙetare nan to ai maza duk abin da suke yi na mata in ka diba ya hina su yawa mata ka shigowa wahi ana haram haram lokacin sallah ya matso ke kai can haram haram ɗan kaza kaza sai su kire cikin masallaci wai dan sanda ya ce musu haram sai su shiga suna dawafi ana ta da sallah kawai sai shiga cikin maza wai makka ta nan yi makka babu laihi ko namiji ya ya haɗu da mace an haɗa ka haɗa babu laihi wa faɗa musu duk hadisan gada an kai na raba maza da mata babu wanda an kai birnin kabi ba birnin kabi ba ko najeriya babu wanda an kai najeriya duk daga makka da madina na an kai wasu makka da madina an kai wasu to amma sai ka ji sun ce ai can ba su aiki can ba su aiki can nan gida suka aiki tun da nan an tsare ta ba a bari ta to can ko ta samu yanci ta yi to duk waɗanga illoli na kuma duk macen da awa ya ta kowa kwasar zunubi makka ko wajen ce abinci sun kaji za ka ga sun shiga sun zanna hotel ka haɗa ta ka haɗa balarabi kai ma yanzu abin kunya na ga wasu mata na hausawa suna dawabi su ɗai sai ta ga ɗan balarabe mai kyau sai ta hannunta ga kafaɗa akwai wata wadda ta ɗora ya haka nan muna tare da wasu sun ka faɗa mata harara sai ta mara tsaki ta sa an gane to wurin ɗakin ka aba aka wanga mu kuma tsakaninku da Allah inda mijin take tana yi wannan shi mijinta yana kyale ta yi wannan ai ko ita ba ta fara yi ta gane to duk irin waɗanga ɓannace-ɓannace suna nan sannan ga rauni na aiki mace ba ta iya wannan wahala ita ɗai ba ta iyawa ita ɗai ba ta iyawa hukuma alhazanku ba ta da masu yin wannan aiki ba kama hukuma alhazan ƙasashen larabawa na ba su tare da ma'amma alhazansu suke ko'ina suke ku ko ta yi an kai za ana mene ko arfa kwasansu da aka yi da mota a tece a zube su in direba ya to ya kwasa tahi in ya koma motoci sun fara yawa hanya guda an ka gwada mai ko da ya koma an taushe hanyar an hana ba abi na an ka iza shi ga wata bai sai inda zai na ba ya kara ga wasu shi ya ya ce shi kan ya yawo maka zai koma dole su sauka duk wanda ka zuwa ya sani dole su sauka sai su sauka su yi ta yawo ba san inda za suna ba wata sai ka ganta ba ta yi tsayuwa arfa ba ba ta yi aiki ba ta yi jemus muzdalifa ba ba ta yi jamara ba ba ta yi dawafi ba wata ma duk ba ta yi waɗanga ba ta zo wajen dawafi ta yi kewaya biyu wai an mace ta an mace ta wallahi ta kan wanga abu ba ta yi shi kenan kuma ta gama aikin hajji to irin waɗanga haɗura gaskiya suna nan da yawa ku bar sakin matan ku ba kwaɗa su da kowa ba eh ga kashin kuɗi ga zunubi ko bayyana haka nan in dai har ka iya zuwa kuma ba ka da wani da kaka iya haɗa ta da shi wanda ka tsoro don sai wanda ka tsoro in dai mace ta in dai mace ta mata aure sai wanda ka tsoro kuma babu mace mai waita ya kama mata manya yan bokon ga don ganin daga kai ma wani ba kauye kake ga ta ta kowa kauyanci amma ganin ta kai kai ba ƙauye. saboda haka babu abin da kaka sa take sai wanda ta ga dama aiki hajji ko babu abin da za ka yi sai wanda an kasa ka ita ko sai wanda ta ga dama to irin waɗanga abubuwa suna nan mu abin da muke kira gare ku duk wanda ya san bai samun zuwa to kashe bari mata ta ce sai ya biya mu wani tare da ita don ka taho iya fa ka ce wani ga mata ta nan ka je da ita wannan aikin manzana wani ka iya ɗaukar malalura matarka ya zai iya ɗaukar malar ruwa matarka ba zai iya ba mace in ka haɗa wani da ita guzurinta bai isa aƙalla ka ba da wani guzuri in kana son ta yi aiki hajji cike aminci ka ba da wani guzuri kamata ka ce a ba tare ta sani ba duk inda ta ce ga lalura a ce gashi yanzu ta kace ya koma dina ba a bari sai ta kashe kuɗinta kana nan gida baba ne ka iza mai ba shi ɗan guzuri gare ɗan tsiri shi bai tsaye ba ita ta yi sayayya ta bi yanzu ko mota ka shiga ku kun sani masu zuwa ka shiga bus bus ɗin ga yana ɗaukar mutum 45 an ka samu maza guda goma cikin saura mata na to bus ɗin nan in za a taso daga madina sai an ɗauko kanta wadda za ta ɗauka kaya Ba ka je ba ka gani ba a to a suke ka ce dattijo ka kawo riyal 20 20 an ka ce kowa na mota gaya ba su a da dauko kanta ta dauke kaya ba ka da komi dan je kakkau da ka ita ga ta ga hannunka sai ka ba matan na naira riyal 20 kyauta a dauka musu kaya sun cika kaya ba su iya biya sun cika mota da kaya ba su iya biya kuma dole ka bai don cikin mota kake mutanen mota an ka azama to waɗanga abubuwa duk abubuwa ne Wa'inda duk mai zuwa aiki hajji ya san su ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah yanzu na aka biya ku biya wa matan ku su dai biya mata tare da kai ko ka biya mata tare da ubanta ko wanta ko kananta wanda ta ka tsoro ba abokinka ba ba wani mutum kawai ka ta yi a fat wani na Allah ga mata ta nan ka ta min da ita na kan sa akwai wanda ka dan iyawa in yana tare da mata kamar biyu ko uku ya sa taka cikinsu amma dai wahala ta ka bashi ta Allah ya kyauta shi salati da salama ga annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka eh, <coughs> bi asma'ikal husna wa bi ismikal azam Allah ka tausaya mana dukkan mu Allah ka gafarta mana zanubanmu ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya samadu ya qawi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka alayka tawakkalna wa bi quwwatika ista'anna wa bi dawlika yatasamna ya allah ka gafarta mana ya allah ka gafarta mana ya allah ka gafarta mana ya allah ka gafarta mu uwayenmu ya allah ka gafarta mu iyalinmu ya allah ka gafarta mu zuriyarmu ya allah ka gafarta wa danginmu malamanmu da masoyanmu Allah ka gafarta musu bayan ka musulmi yare da maya maza da mata waɗanda aka yi da waɗanda za a yi duka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana laihin da muka yi da gangan da wanda muka yi da kuskure ya Allah ka gafarta mana laihin da muka yi da barna da wanda muka yi da jahilci ya Allah ka gafarta mana laihin da muka yi a ɓoye da wanda muka yi a bayyane ya Allah ka gafarta mana laihin da muka yi daga farko da wanda muka yi daga ƙarshe ka gafarta mana laihuka waɗanda ba mu sani ba ya Allah saboda rahamarka Allah ka tausaya mana ka ƙara mana imani ya Allah ka ƙara mana tsoronka ya Allah ka kara mana ibadaka da ikhlasi muna roƙonka Allah bi asma'ikal husna Allah ka raba mu da yawan dumi da ƙarya ya Allah ka raba mu da yawan dumi da ƙarya ya Allah ka raba mu da yawan dumi da ƙarya ya Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa ya Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa son duniya da sha'awar ta Allah ka rage shi a cikin zukatanmu ya Allah son duniya da sha'awar ta Allah ka rage shi a cikin zukatanmu ya Allah ka yadda son shugabancin duniya a cikin zukatanmu zukatanmu ya Allah ka hidda son shugabancin duniya daga zukatanmu ya Allah ka raba mu da girman kai da hasada ya Allah saboda rahamarka Allah ka raba mu da girman kai da hasara ya Allah ka raba mu da riya da sum'a ya Allah ka raba mu da giba da manci ƙarya da minahici Allah ka raba mu da su alfahari da ji da kai Allah ka raba mu da su na da dukkan nau'o'inta Allah ka raba mu da ita jelari da mirayi da wasuma a cikin addini da dukkan sharri Allah raba mu da su mu dai son muke Allah ka shirya mu ga abin da kake so kana yarda da shi kuma ka raba mu da abin da duk ba ka so kun ba yarda da shi saboda ramaka Allah ka tsarkake wannan haɗuwa ta mu wannan taro na mu Allah ka tsarkake shi ka tsarkake niyoyin mu Allah ka tsarkake manohohin mu saboda girman ka Allah ka tausaya mana yadda muka taru nan kada mu bar wurin ga sai ka gafarta mana yadda muka taru wurin ga kada mu bar wurin ga sai ka wajabta mana shiga aljanna firdausil a'la saboda ka Allah kai mana wannan taimako a cikin rahamarka kuma Allah ka tausaya mana dukkan mu da muke nan muna da bukatu daban-daban a wurinka do wata bukata ta mu wadda take ta alheri ta a sanin ka ya Allah saboda girman ka Allah ka tabbatar mana da ita kuma ka taimaka mana ka biya mana ita kuma ka tabbatar mana da alherin da a cikin ta bukatun mu waɗanda ka san ba alheri na ba ko da yake mu ba mu san haka nan ba Allah mai shi shi alheri Allah ka mai shi ta alheri kuma ka tabbatar mana da ita ya Allah muna roƙon ka bi asma'ikal husna do wani abin da muka tsoro Allah ka kare mu dukkan mu ya Allah ka kare mu daga dukkan abin da muke tsoro kuma ka kare kare uwayenmu daga abin da suke tsoro ka kare iyalinmu da zuriyarmu daga abin da suke tsoro masoyanmu ko ina suke Allah ka kare su daga abin da suke tsoro saboda ka Allah ka muna kariya daga dukkan abin da muka tsoro tsoron duniya da na lahira duka Allah ka kare mu saboda ka Allah ka kara mana imani Allah ka ƙara mana lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta saboda ka Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka kara mana lahiya Allah ka ƙara mana kuzari ga ayyuka alheri Allah ka raba mu da sabonka Allah ka raba mu da sha'awar sabonka saboda girmanka Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu kuma ka warkar da